الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين masu bibiyan mu na durusu ramadan ina mana sallamar addinin musulunci wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da ni da kai da ku duka muna mana fatan karshe mai kyau wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tako kan mambari na ɗaya aka ji ya ce amin sake takowa aka ji ya ce amin ya sake takowa aka ji ya ce amin sai aka tambaye shi me waɗannan ma'anan amin amin amin guda uku ya ce ai mala'ika jibril ne ya zo ya ce masa allah ya aiko shi zai yi addu'a wanda ya aiken Allah mai yin addu'an mala'ika Jibril mai amsa addu'an yana cewa amin huwa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ce duk wanda ya rayu da iyayensa bai samu aljanna ta dalilin waɗannan iyaye ba, to Allah ya nisantar da shi daga rahamar Allah. Mala'ika Jibril ya wannan addu'an annabi sallallahu Alaihi wasallama ce amin. Ce duk wanda ya jan ambace ka ma'ana an ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba allah ya nisantar da shi daga rahamar allah ka ce amin annabi ya ce amin na uku na karshe wanda ramadan ta shigo ta fita yantawa da gafartawa da rahamtawa da ake duk bai samu koɗai ba bai yi sadaka ba bai yi karatun alkur'ani ba bai yi tarawihi ba bai dage da zuwa jam'i ba ya yi sakaci ya yi sakaka ya yi wasa ya yi ɗan sani har ramadan ta wuce baya cikin wanda aka gafatawa. allah ya nisantar da shi daga rahamar allah ka ce amin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amin to jama'a muna da sauran kwanaki mu yi ƙoƙari wa'annan abu guda uku duka kada a kama mu da su ubangiji ta'ala ka taimake mu ka rufa mana asiri duniya da lahira ka ba mu ikon rayuwa mai kyau a nan duniya kanciyan kabari mai daɗi tashi a filin alkiyama eh, cikin aminci shiga aljannar firdausi da rahamarka wa sallallahu wa baraka ala hadan nabiyil karim